أو حبستهم في السجون وإن الصدقة سميت بهذا الاسم لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ويقينه بوعد الله وثوابه وخلفه العاجل والآجل قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبعة في كل سنبعة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم فتأمل أيها المسلمين كيف يتضاعف مالك إذا أنفقته في سبيل الله حتى قد يصل إلى سبعمائة مرة والله يضاعف أكثر وهذه المضاعفة بحسب إخلاصك في عملك وبحسب اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال تعالى آمنوا برسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أيها المسلمون إن إن المتصدق يضاعف الله له صدقته ويجدها يوم القيامة أوفر ما تكون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل متفق عليه أيها المسلم إن صدقتك من أسباب حفظ مالك ونمائه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا رواه البخاري ومسلم إن المتصدق محسن لنفسه قبل غيره قال الله تعالى وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنفق يا ابن آدم أنفق عليك رواه البخاري إن المتصدق متسبب في بسط رزقه وزيادة ماله وحلول البركة فيه قال الله سبحانه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين إن صدقتك من أسباب حفظ مالك ودخول معك في القبر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبع يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه مسلم إن الإنفاق في سبيل الله لا ينقص مالك بل يزيده فكن على يقين من ذلك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله رواه مسلم أيها المسلمون إن الصدقة في أبواب الخير والإنفاق وإنفاق المال في سبيل الله من أسباب انشراح الصدر وطيب النفس والعكس بالعكس قال ابن القيم رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم عظم الناس صدقة بما ملكت يده وكان يستكثر شيئا أعطاه, أعطاه لله تعالى ولا يستقله وكان لا يسأل أحدا شيئا عنده إلا أعطاه قليلا كان أو كثيرا وكان عطاؤه عطاء من لا يخشى الفقر وكان العطاء والصدقة أحب إليه وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه وكان أجود الناس بالخير يمينه كالريح المرسلة ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا فإن للصدقة وفعل المعروف تأثيرا عجيبا في شرح الصدر وقال, وقال فإن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو ظالم بل من كافر فإن الله تعالى يدفع بما بها عنه أنواعا من البلاء وكان أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه انتهى كلامه رحمه الله أيها المسلمون إن أوجح الصدقة وأبوابها كثيرة ولله الحمد والمنة والموفق من ساهم في كل باب بما يستطيع فمن ذلك النفقة على الأهل والأقارب بل حتى على نفسك فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال عندي آخر قال تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر رواه أبو داود وصححه الحاكم وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه أحمد وحسنه الألباني أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على الرسول الملهم وعلى آله وصحبه ولمن هداه تعلم أما بعد ‘yan uwa masu albarka a wannan rana ta biyar ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da 1445 wanda ya daidai da sha biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu. a hudubar mu ta uku akan wannan mimbari tana magana ne akan kwaranyewan bakin ciki ga dukkan mutumin da yake sadaka a rayuwarsa na zaɓi wannan matashiya duba da halin da al'umma suke ciki duba da nuna yanda asalin wato Allah ta'ala ke da buƙatan ɗan adam ya ciyar domin shi ma Allah ya ciyar da shi domin bayan dabo da godiya ga Allah da jinjina gare shi abinda wannan kuɗi ba ta kunsa a takaice shine yana da kyau duk musulmi ya sani cewa yana daga cikin manya-manyan ibadu kuma mafiya girmansu mafiya amfanin ibadu waɗanda Allah ya zaɓa ma bayi su yi wato shine yin sadaka akan mabukata talakawa waɗanda suke daga cikin al'umma musulmi sannan kuma da ciyar da dukiyanka akan waɗanda suke mabukata da shimfiɗa taimakonka da gudunmuwanka ga waɗanda Allah ya jarrabe su da rashin lafiya wasunsu ma rashin lafiyan nan ya zaunar da su a gidaje ba sa iya fita ballantana su iso masallatai su yi sallah yana da kyau idan Allah ya maka buɗe ka yi tunanin irin waɗannan mutane ka yi bincike suna nan da yawa a cikin unguwanninmu suna nan da yawa a cikin gidajenmu ka taimake su domin wannan dukiya ba za ka je lahira da ita ba a nan ka same ta a nan za ku rabu da ita wanda zai amfana shine wanda ya tafiyar da ita akan abin da Allah yake so ka yi bincike dangane da mutanen da bashi ya rike musu wuya ya tsara wasunsu ma suna cikin gidan yari ba don kasancewansu fasikan mutane ba sai don bashi da ya musu katutu bayan da suka iya yana da kyawu a irin wannan wata a leƙa gidajen yari a samu masu ƙananan laifi waɗanda tsautsayi ne ya kai su ba ganganci ba ka ciyar da dukiyarka a kansu Allah ta'ala ya faɗaitar akan haka don ya ce fakko raqaba don haka ku sani yan uwa masu albarka an sanya ma sadaka suna da sadaka ne saboda tana nuni ne ga gaskiyan imanin wanda yake yin ta kuma da gaskiyan yarda da cewa Allah ne mai biya shine mai bada lada ba mai iya cire dukiya yi sadaka sai wanda yadda cewa Allah subhanahu wata'ala zai maye masa da sakamakon abin da ya ciyar Allah ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani yana cewa misalin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a bisa tafarkin Allah kamar misalin ƙwayan hatsi ne da za ka sa a cikin ƙasa ta fitar da zungurniya guda ɗaya a kowane zungurniya akwai reshe ko zungurniya guda bakwai wanda yake ɗauke da ƙwaya guda ɗari Allah maɗaukakin sarki yana lullunkawa ga wanda ya ga dama lallai Allah mai mai yalwatawa ne kuma masani ne da haka ka yi tunani ya kai ɗan uwa musulmi da wannan aya da kyau kai dubi ka ga yadda Allah yake rubanya maka dukiyanka idan ka ciyar da ita saboda Allah yadda har ake rubanyawa so ɗari bakwai kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya sannan kuma ka sani wannan ninkawa ɗari bakwai mafi ƙaranci ne Allah yana iya ninka ma mutum fiye da ɗari bakwai ɗin nan gwargwadon irin tsarkin ninyan wanda ya sadaka gwargwadon yadda aka yi sadakan a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yana faɗa yana cewa ku yi imani da Allah da jakadansa da ya aiko muku sannan ku ciyar daga abin da Allah ya sa ku tsaro a kansa domin dukiya ta Allah ce zai iya karɓanta a duk lokacin da ya ga dama don haka waɗanda suka yi imani a cikinku in ji Allah kuma suka ciyar da dukiyansu to ni Allah ina sanar da su cewa suna da wani gwaggwaɓar lada mai girma a wurina. ya ku yan uwa musulmi lallai mutumin da ke yin sadaka Allah yana ninninka masa sadakansa zai tarar da ita a ranar alkiyama a mafi cikan abin da Allah ke saka ma bawa da shi domin hadisi ya tabbata daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya sadaka daidai da gwargwadon busasshen dabino guda ɗaya ya zamto kuma wannan dabinon daga dukiyan halal ya sadaka da ita to Allah zai karbi wannan sadaka domin Allah baya karban wani abu in ba wanda yake tsarkakakke ba Allah zai amshe sa da daman sa sannan Allah ya rinka rainanta ga ma'abucinsa ta yanda zai kamar yanda mutum yake rainan dan janjirin raƙuminsa da aka haifa masa wannan Allah ba zai bar girman wato kwatankwacin wannan dabino da ka ciyar ba har sai Allah mai da ladan shi kaman girman dutse babba a ranar alkiyama Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito wannan hadisi ya ku yan uwa masu albarka lallai ka da zaka yi ka sani sadaka kariya ne ga dukiya sadaka tana haɓaka dukiya sadaka baya sa mutum ya talauci wanda ya baka bai gaza baka ba idan ka mai da shi gare sa anan ne kake samun mafi girman riba hadisi ya tabbata daga abi huraira Allah ya kare da a gare shi yake cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce babu wata rana na duniya da da a wayi gari face Allah ya saukar da wasu mala'iku guda biyu daga sama ɗaya daga cikinsu zai rinka cewa ya Allah duk wanda ya ciyar da dukiyan shi kamar masa gurbin abin da ya ciyar ɗayan yana cewa ya Allah duk wanda ya riƙe dukiyan bai ciyar ba Allah ka halaka wannan dukiya yana daga cikin halakan dukiya ko ba kwace ta ta fuskan yawa da adadi ba mutum ya wayi gari ba ta da albarka ba ta na mishi abin da zai je ma Allah da shi ya farin ciki ya Allah kai mana tsari lallai mutumin da ke sadaka yana da kyau ku sani yana kyautata ma kansa ne kafin kyautata ma wani in ka ba wani ya amfana kai kake fara amfana kafin shi domin wannan sadakan da za ka yi Allah yana cewa babu wani abin da za ku ciyar na alkhairi face gare ku zai dawo Allah ne zai dawo maka sai ka duba gwargwada abin da kai ma kake so Allah ya dawo maka da shi hadisi ya tabbata daga abi huraira Allah ya kare yadda a gare shi ya ce lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah da kansa yana cewa ya kai dan adam ka ciyar da dukiyan da na baka ni ma zan ciyar da nawa arzikin a kanka ciyarwan Allah ko ba zai taɓa ɗaya da na ɗan adam gajiyayye ba imam bukhari ya ruwaito wannan hadithi yan uwa ku sani cewa lallai mutumin da ke yin sadaka ya kwana da sanin cewa kamar yana shimfiɗa ma kansa hanyar yalwan arziki ne sannan kuma dukiyarka za ta ƙara yawa sannan kuma albarka zai sauka a ciki Sau da yawa wani lokaci ba tarin kuɗi ne arziki ba albarkan da Allah ke samu wannan dukiya kaga bayin Allah suna maka addu'a sawa'un kana raye ko bayan mutuwanka babu arzikin da ya kai wannan girma Allah manaukakin sarki ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa babu wani abun da za ku ciyar ko mun girmansa ko kankantansa face Allah ne yake maye muku gurbin abun da kuka ciyar kuma Allah shi ne mafi alkhairin masu arziki yan uwa masu albarka sadaka da za ka yi tana daga cikin dalilan da zai tsare maka dukiyanka da mutuncinka sannan kuma sadaka tana bin mutum har cikin kabarinsa sadaka ba ta karewa a duniya domin hadisi ya tabbata daga Anas dan Malik Allah ya kara yadda a gare shi yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin ingantaccen hadisin imamu Muslim yana cewa idan mutum ya mutu abubuwa guda uku suke bin shi zuwa kabarin shi idan aka je guda biyu suna dawowa guda ɗaya ne kaɗai yake saura da mutum a kabarinsa ya ce wanda suke binsa guda ukun nan sune iyalan mutum danginsa da 'yan uwansa sannan dukiyarsa da aka tafi tare da ita sannan kuma wane aikinsa da ya je da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abin da zai dawo shine iyalai da dukiya babu wani saboda kaunanka a cikin 'ya'yanka ko matanka da zai dai kwanta da kai a cikin kabarinka abin da ka aikata shi kadai zaka kwanta tare da shi don haka 'ya'ya za su dawo in ji annabi sallallahu da iyalai amma kuma zaka wanzu tare da aikinka yan uwa ku sani ciyar da dukiya a bisa ayyukan alkhairi da Allah ta'ala ya umarni ka siyar in ka ciyar dukiyarka ba za ta taɓa tawaya ba ka zamto mai sakankan cewa da yadda da cewa Allah shine mai badawa domin abi hurairar Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ruwaito hadithi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa sadaka ba ta taba tauye wata dukiya ba sannan kuma Allah baya kara ma bawan da yake da yafiya ba abin da Allah ke kara mishi face buwaya sannan duk wanda ya kankan da kansa domin Allah to Allah ya alkawarin sai ya daga wannan bawan ya daga darajarsa yan uwa musulmi lallai sadaka kofa ce ta alkhairi ta hanyar ciyar da dukiya domin dalili ne da ke sa ka samu yalwan kirji sannan kuma ka samu rayuwa mai daɗi duk mutumin da ke ciyar da dukiyansa domin Allah za ka tadda kunci baya samun wurin zama a kirjinsa sannan kuma akasin haka shi ma kamar haka mutumin da yake marowaci ko ya tara dukiya cece ku can jama'a a gari da zagi da tsegumi ya isa ya sa shi rayuwa cikin bakin ciki da kuncin rayuwa ballantana ga mummunan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ga mutumin da Allah ya bashi wadata amma baya ciyar da dukiyarsa domin Allah yan uwa masu albarka a takaice wannan shine abinda wannan huduba namu ta kunsa wanda idan mun yi dubi za mu ga cewa mafi girma abin da ake bukata shine ka rinka ciyar da dukiya ko da baka da tarin dukiya mai yawa domin hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Hurairah yake cewa wani mutum ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ji annabi sallallahu alaihi yana cewa ku yi sadaka yana zaune ya ji manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ku yi sadaka saboda ita sadaka tana kona zunuban mutum tana kashe zunubai kamar yadda ruwa yake kashe asalin wato wuta Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da su tasaddaku ya ku al'ummata na hango alherin da zai same ku a lahira idan kuna sadaka don haka ku yi sadaka sai wani mutum ya miƙe ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina da dinari guda ɗaya sai annan sallallahu ya ce da shi ka je ka ciyar da kanka da wannan dinarin ka je ka ci abinci da shi shi ma za ka samu lada in dai ka ciyar da jikinka domin kai ma Allah ibada ne sannan ya ƙara cewa ina da wani banyan na farkon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka kai sadaka da shi akan ƴaƴanka je ka siya ma ƴaƴanka abinci su ce shi ma sadaka ne ya ƙara cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina da wani na uku dinari na uku a tare da ni ya ce ka je ka yi ma masu yi maka hidima ka ciyar da su ka basu so nawa ne za ka ga mutum ya rayu tare da kai ya sha wahala kila masinjanka ne kila ka ne kila ka ne tun da ƙuruciyansa wani har tsufa ya fara kama shi wani tun yana da ƙarfi har ya fara gajiyawa tun yana da lafiya har ya fara rashin lafiya kana tattare da dukiya amma ka kasa taimakon irin waɗannan mutane ba daidai ba ne ya kamata duk mutumin da zai raɓe ka idan dai akwai rahama a tare da kai to ya ci albarkacin wannan rahama shi musulmi dausayi ne duk inda musulmi ya zauna ana buƙatar a ga alkhairi yana bubbuga a tare da shi domin haka annabinmu yake kuma Allah ke ce ta'ala yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana bayan wannan mutumi ya ce annabi sallallahu alaihi yana da wata ya ce ka je ka ciyar da me maka hidima ya ce ina da na hudu shine na ƙarshe annabi sallallahu alaihi ya ce anta absaru kai ka fi sanin kanka ka je kai tunani dai ka sa shi aikin alkhairi domin wannan zai amfane ka ya ƴan uwa masu albarka hadha wa sallu wa sallimu ala imamil mursalin وقائد وقائد الغر المحجلين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 ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المؤمنين وجندك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله